العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أيو إن شاء الله ذا متاش درسينا سنعشين دبيو أتشين كراتمنا متن العزية يو قومة ننقوة الربيع الثاني قوة جماد الأولى hijira annabi sallallahu alaihi wasallam ta dubu da ɗari hudu da talatin da ɗaya wanda sai daidai da ranar ashirin da hudu ga watan hudu na shekara ta dubu biyu da goma ta miladiya za mu tashi sabon fasali shine faslun wa mustahabbatu salati tazidu ala talatina fadila a mustahabban sallah fasali na mustahabban sallah yace suna mustahabban sallah sun fi talatin suna wato karuwa a sama da talatin wato mustahabbi guda talatin al sunan maf'uli ne na istahabba soyarwa al-mustahab shine abin da aka so a bambancin al-mustahab da sunna shine wato kowanne daga cikin al da sunna kowanne daga cikinsa akwai lada idan mutum ya yi babu laifi idan mutum bai yi ba da mustahabi da sunna duk sifar su ɗaya kenan wajen ilimin usul shine wanda yake ma kana fi fi'lihi thawab wa laysa fi tarkihi iqab akwai wato lada a cikin aikata shi babu uquba a cikin barinsa to me bambanci in haka ne me bambanci tsakanin mustahabi da sunna a bambanci tsakanin mustahabi da sunna shine ta fuskar karfafa karfafa aikin aikin sunna shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya muwazaba akai ya dawwama akai amma mustahabbi shine abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar kan ayi ya kwadaitar kan ayi shi ko da shi in ya kwadaitar wato ya tabbata da sunna qauliya annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar kan ayi kamar yanda yake cewa sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib annahu din yace liman sha'a kaga wannan ba za ka kamanta ba za ka daidaita yin sallah kafin sallah لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد insha Allah za mu tashi darasi na 32 a cikin karatun na matni al-izziya yau a goma kenan ga watan Rabi'u Thani a ga watan Jumada al-Ula a Annabi sallallahu alaihi wasallam ta 2431 wanda sai daidai da rana 24 ga watan hudu na shekara ta 2010 miladiya za mu shi sabon fasali shi ne faslun wa mustahabbatu salati tazidu ala salatina fadila a mustahabban sallah fasali na mustahabban sallah yace suna mustahabban sallah sun fi talatin suna wato ƙariya a sama da talatin wato mustahabbi guda talatin al mustahab sunan mas'ul ne na istahabba soyarwa al mustahab shine abin da aka so bambancin almustahab da sunna shine wato kowanne daga cikin almustahab da sunna kowanne daga cikin ta akwai lada idan mutum yayi babu laifi idan mutum bai yi ba da mustahabi da sunna duk kifar ɗaya kenan wajen ilimin usul shine wanda yake ma kana fi fi'lihi thawab wa laysa fi tarkihi iqab akwai wato lada a cikin aikata shi babu iqiba a cikin ta. to me bambanci in haka ne me bambanci tsakanin mustahabbi da sunna a bambanci tsakanin mustahabbi da sunna shine ta fuskar karfafa karfafa aikin aikin sunna shine abinda Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaba akai ya dawwama akai amma mustahabbi shine abinda Allah sallallahu alaihi wasallam ya kadaitar kan ayi ya kadaitar kan ayi shi ko da shi in ya faɗaitar wato ya tabbatar da sunna qauliya annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗaitar kan ayi kamar yanda yake cewa sallu qabla al-maghrib sallu qabla al-maghrib annabi din yake liman sha kaga wannan ba za ka kamanta ba za ka daidaita yin sallah kafin sallar magariba ba za ka kamanta ta da yin raka'a biyu kafin sallah azhar da raka'a biyu bayan sallah azhar da aka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance ya dawwama akai ko kamar raka'atayn fajr ko kamar shafa'i da wuturi an fahimta yasa ne nema malamai ta rabu da tun ma yi raghaban na bi dhikri ma fihi min al ajr jadi abin da yake ar-rabiba abin da aka kwadaitar ayi shine wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar ayi bi dhikri ma fihi min al ajr min al ajr jadi da ambatan abin da ake wato ambatan abin da ake bayarwa na lada ga wanda ya aikata shi audana fi'luhu bi wasl nafli ko kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yana ya kasance yana yi amma bi wasfin nafli ta fuskan nafila ce kamar qiyamul layl annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana a cikin qiyamul layl amma ta fuskan nafila ce ya bayyana cewa wannan nafila ce Allah madaukakin sarki ma ya faɗa masa a cikin alqur'ani wani layli fa tahajjad bihi nafilatan lak duk da yake wadansu suna cewa wannan ma'anar nafilatan lak ba wai nafilar da muke faɗa ba ce ta istilahi saboda haka wannan shine bambancin sunna da mustahabbi dukkanin su akwai lada idan mutum yayi to amma ita sunna ita ce wadda yake annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ya gaba ya dawwama akan aikata ta to dan haka a sallah ake bambancewa tsakanin su a sallah idan mutum ya bar sunna har suka kai gida biyu to mutum zai yi sujudu sahwi zai su gabar rakkalwa domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar sunnoni guda biyu ya yi sirrin rafkanwa lokacin da yayi sallah a zahar ko la'asar a cikin akwai shakka a cikin hadisin abdullahi ibn buhaina yana wanda ya riwaya yana shakka ko azhar ce ko la'asar sai ya miƙe a raka'a ta biyu bai zauna ba domin zaman tahiya ba aka masa tasbihi bai dawo ba da ya gama sallah suna tsammanin zai yi sallama sai ya ga ya da biyu sannan ya sallama kaga yake da qabli akan barin tahiya da zama domin tahiya sunna guda biyu daga nan imam malik ya dauki ka'ida cewa idan mutum ya bar sunna guda biyu zai ji da qabli kafin sallama amma a mustahabbi kuwa ita bai shi babu komai ba za ka yi komai ba idan mutum ya bar idan mutum ya bar cewa amin a cikin sallah alal misali kaga amin mustahabbi ne ba su sunnoni domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambaci ladan da ke cikin cewa amin yake idan qala al imam idan qala al idan qala al imam amin wa qalat al malaikatu amin wa wafaqat ihdahu tawafaqat ihdahum al ukhra ذكر له إذا قال أحدكم آمين وقالت الملائكة آمين وقال الإمام آمين ina jin lafazin hadisi da na dai yi shakka akan yanda yake tawafaqa eh, eh, ihdahu wa tawafaqa eh, tawafaqa ta'minuhu ta'min al-mala'ika cewar ta ya muwafaqa da cewar amin din mala'iku to gufira lahu ma taqaddama min dambi za a gafarta masa abin da ya gabata na zunubansa kaga nan ya ambaci ladan da ke ciki idan haka wannan mustahabbi ne idan mutum ya bar shi ba za a ce sai ya tsira qabla salam ba saboda ya bar aikin mustahabi wannan shine bambanci a babin sallah tsakanin sunna da mustahabi ko malamai sun bibi ayyukan daga cikin sun abubuwan da suka zo na riwayar sallah annabi sallallahu alaihi wasallam suka tantance suka bambance tsakanin su a taba'an wannan shine istilahin malikiya da shafi'iyya alhanabila ko istilahin su suna cewa akwai fara'id farnan sallah akwai wajibat wajiban sallah sannan akwai sunan sunnonin sallah to muhallin da malikiya suke cewa sunna a wajen hanabila wajibi ne wajibi shine abin da yake idan ka bar shi sallar ka ba za ta ɓaci ba amma za ka yi sujada qabla salam amma kuma in ka bar shi amma kusa ne kuma za ka yi istiftari kamar yanda yanda kamar yanda ma aka ce mutumin da ya yi sami Allahu liman hamida da gangan ya istiftari domin ya bar sunna abin da ya tabbata daga sunna Annabi sallallahu alaihi wasallam da gangan an fahimci bambanci tsakanin mustahabbi da sunna ko musamman a cikin babin sallah إذا متجاء المستحبات وفي المستحبات الصلاة مستحب يدين صلى تزيد على ثلاثين فضيلة سنفي وفي فللا آه، جداء سنفي فضيلة مستحبة ثلاثين فضيلة ومثلا من المستحب فضيلة والنبي والذي استحب فراد طبق النبي تطوي انتخي كلمة حتى كاجي شوكة فضيلة كوكة آه، فضيلة والنبي كوكة مندوب ولا بيستحب فوق مستحب فرادة فدم على نفس قولي ثم التطوع فوق ما كيف تطوع ثم التحيل فوق دي بالكمية معلومين في جرابين شفا تعالوا وجه بيت مستحبات الصلاة فوق تزيد على ثلاثين فضيلة دونين فضيلة فيها ما المستحب الأولى آه، مستحب آه، مستحب لفرق قراءة المأمون مع الإمام في السرية karatun namu tare da liman a cikin sallar da ake asirta karatu a cikin sallar da ake asirta karatu domin wannan shine asali al'asul annabi sallallahu alaihi sallam ya karantar da wanda bai iya sallah ba kan cewar ya ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن sannan ka karanta abin da ya sauka gare ka na alkur'ani saboda haka wannan shine asali kowa zai yi sallah ma'mum sai aka fitar da shi a lokacin da ake sallar jahariya cewa man kana lahu imamun fa fa qira'atu al-imam lahu qira'a kuma wa idza qara'a fa ansiku wanda yake da liman qira'a liman ta zama masa qira'a kuma in mutum in liman ya bayyana karatu shiru to sai ya zama ta wanda yake kuma a inda ba a bayyana ta inda liman bai bayyana karatu ba kana ji sai ka koma cikin asali al-asl shine da ke karatu dan sai zaman ta ne ga mutum ya karatu a cikin sabiya idan ba mutum zai yi sallah a bayan liman bai yi karatu ba a inda sallah azhar ko la'asar da ake karatu a ɓoye bai yi karatu ba to ya bar mustahabbi sallar sa ba ta tashi ba abin da ya bari mustahabbi saboda hadisin na Jabir man kana lahu imamun fa qira'atu al-imam lahu qira'a wanda yake da liman to karatun liman karatun sa ne amma in yi karatun tunda baya tunda shi ya zo a cikin hay'ar da ba a ce masa ya saurari karatu ba ba karatu da yake sauraro da haka ya tsaya yi karatu din shine aula shi masa falala saboda zai shi ma zai tarayya a cikin abubuwan da suka zo na albarkar karatun alkur'ani tun da Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce Allah ta'ala ya ce ya raba sallah tsakaninka da bawansa kashi biyu in yace alhamdulillahi rabbil alamin to Allah ta'ala ya ce bawa na yayi yabo a gare ni har zuwa duk ƙarshen hadith din Abi Hurairah to babu gudu ya samu wannan salalar ma ya yi karatu a cikin sallah ko da da Fatiha ne to idan haka ne malamai idan haka ne wannan sai ya tabbata a cikin mustahabbu mustahabbatus salah الثانية مستحب النبي رفع اليدين عند الشروع في تكبيرة الإحرام فقط كيف هناوي طب عند الشروع في تكبيرة الإحرام يا ينفار كبر حرما يا ينشجاج تنفار كبر حرما فقط كبر حرما كأي أكي طب أوجه يحاذي بهما موكبيه ينا ديديتا ينا ديديتا wato kafaɗinsa da hannayen guda biyu ƙa'imataini suna tsaye wato ba a shimfiɗa ba mai ta ga ya faɗi abubuwa guda uku na farko yaushe za ka fara ɗaga hannunka na biyu a ina za ka ɗaga hannunka na hudu a na uku zuwa ina za ka ɗaga hannunka na hudu da wata kifa za ta ɗaga hannunka abubuwa guda hudu ya ambata na farko yaushe za ka fara ɗaga hannu yace inda shuru'i fi takbiratul ihram yayin fara yin kabbara harama wato kana cewa Allahu akbar kana ɗaga hannu wato ba kafin kabbara harama ba ba bayan kabbara harama ba kamar yadda yake wannan shine zahirin riwayar hadithin Abdullah ibn Umar كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفع يديه إذا كبر للصلاة كما أوت رواية عند افتتاح الصلاة كان في أكتنا تجهن سواي بيك ولا وفي تعرفك مقارنة كنا ولا شيء هل مفرق دوري عند لك كبرة هل ما يزيد إيه يوا نفرق دي مقارنة كيف تاري كنا سواء الله أكبر كنا تجهن نبي فتجهن سنة كتي الله أكبر نأتي كتي الله أكبر سنة تجهن كذا كذا halaye guda guda guda uku ka ce Allahu akbar sannan ka daga hannunka sannan ka daga hannu a ka daga hannu bayan ka riga ka daga shi ka sabbara ko kuma kana yin sabbara kana daga hannu dukkan ne fuskar guda uku a riwayoyin hadis hadisan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da suke ambaci daga hannun annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah sun da wannan hadisan Abdullahi dan Umar da hadisan Malik ibn al da hadisin a wa'il ibn hujr duk sun tabbatar da cewa yana daga hannu yayin da yake kabbara mafiya yawan riwayar kenan waɗansu riwayoyi كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ya يديه إذا افتتح الصلاة ثم يكبر. كيف تنبطان؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك أنا idan ya bude الصلاة kaga ya daga thumma yukabbir sannan ya kabbara wato sai ya daga hannu sannan ya kabbara a wata riwayar ya zo da ziyada a cikin abi dawud thumma tarakahuma kadhalik sannan sai ya kal wato sai in yayi wato thumma tarakahuma kadhalik ma'ana idan ya daga idan ya idan ya daga hannu ya kabbara sai ya tsaye da shi har sai ya gama kabbara sannan ya sauke shi to a nan wajen kamar yadda malam ya ambata a cikin wannan littafin cewa halin muqarana mutum zai domin wannan shine haka riwayar Imam Malik take da hadisin Abdullahi dan Umar a cikin muwatta ya zo ne da sifar muqarara cewa yana daga hannun sai yana yin kabbara duk wanda mutum yayi gidan uku din ya zo a cikin sunna babu inkari a cikin mutum babu inkari ga mutum waɗansu suna cewa waɗansu sun yi ƙoƙari su tabbatar da muƙarana da kuma wanda za ta yi kafin kabbar amma babu dalili da babu dalili da za a tura da abin da ya tabbata a cikin riwaya ko da za a ce riwaya ce suke da ma'ana ba wato abu ɗaya ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake fide kowa ya rawaito wajen ma'ana domin in kai haka sai ka dangana ma masu riwayar hadisi na rashin fahimta bayan ku asali in suke riwaya da ma'ana suna da fahimtar abin da suke faɗa sai sun tabbatar ma'anar da suka bayar ta dace da abinda suka sani daga abinda suka ji daga annabi sallallahu alaihi wasallam ko suka gani saboda haka wannan halin farko kenan yaushe za ka fara daga hannu yayin kabbara kana yin kana daga hannu kana yin kabbara ko kuma kai kabbara sannan ka daga hannu ko kuma ka daga hannu sannan kai kabbara duk wanda kai ya tabbata a cikin sunnan annabi sallallahu alaihi wasallam bijire na biyu shine ke inda takbiratul ihrami faqat lokacin kabbara harama faqat kadai to wannan matsalar matsala ce da take a batta tsakanin tsakanin malamai wannan ya tafi akan riwayar ibn al-qasim daga imam malik cewa kabbara ana daga hannu ne kai lokacin takbiratul ihram shi wannan daga hannu din sunna ne ai mustahabbi ne domin idan mutum ya barci gaba da a cikin sallah ba zai jira qabla salam ba amma ya tabbata annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi ya tabbata yayi amma bai ambaci wata salala ta yin salah sai dai ya tabbata a cikin fi'ilinsa sallallahu alaihi wasallam alaihi da yake zaman to aka dauke shi ma dama fi'luhu bi waqtin nafi abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya dawo ne zan aikata shi ta fuskar nafila to imam malik a riwayar ibn al-qasim daga imam malik shine mutum zai daga hannunsa sau ɗaya sau lokacin da zai buɗe sallah kuma wannan shine matabar imam abu hanifa amma hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam sun tabbatar da daga hannu a cikin sallah a wurin a waɗansu wurare ban da kabbar harama hadisin abdullahi dan umar a cikin bukhari da muslim da hadisin malik ibn al-huwairi daga cikin kananan sahabbai a cikin da muslim da hadisin abu humayd as-sa'idi shi kuma hadisin abu humayd as-sa'idi yayi bayani ne a gaban sahabbai guda goma cewa ga inda annabi sallallahu alaihi yake sallah a cikin da muslim shi da hadisin wa'il ibn hujr a cikin muslim da kuma kutubu sunna da da nasa'i da ibnu majah da tirmidhi da hadithan abi da hadithan anas ibn malik da hadithan abi musa al-ash'ari da hadithan abi bakr hadithan abi da waɗansu da sauransu dai hadithai da sahabbai sun kai guda goma duk sun rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallam cewa yana ɗaga hannunsa yayin da zai buɗe sallah a kabbara harama kuma yana ɗaga hannunsa idan zai yi idan ya kabbara zai yi ruku kuma yana ɗaga hannunsa in ya ɗago daga ruku a waɗansu daga cikin riwayoyin suka ƙara waɗannan guda uku shine suke kusan dukkanin waɗannan sahabbai sun ambace su kabbara harama ruku'u ɗagewa daga ruku'u to a hadithin ibnu umar da na malik ibn al-huwaydi suka suka kara da idan ya dago daga raka'a ta biyu zai ji raka'a ta uku wato a sallar riba'iyya da sallar magariba wato sallar azhar da la'asar da magariba da isha in ya dago daga raka'a ta biyu bayan ya yi zaman tahiyyar farko zai tafi zuwa ga raka'a ta uku shi ma yana daga hannunsa waɗannan sun zo a cikin hadisan waɗannan sahabbai da muka ambata a wajen imam malik riwayar hadisin abdullahi dan umar babu wannan digiri na hudu wurare hudu kenan ko babu wannan digiri na hudu amma ya tabbata a cikin hadisin abdullahi dan umar da riwayar salim a cikin bukhari kamar yadda ya tabbata a cikin hadisin malik ibn al-khuwairi da wa'il ibn hujr da abu musa al-ash'ari da ali ibn abi talib radiyallahu anhu jami'a to amma kowanne daga cikin waɗannan sun ƙara a cikin riwayoyinsu cewa baya ɗaga hannun sa baina sajdatai ne su sujada guda biyu to dan haka sai imam imam shafi'i da imam ahmad ibn hanbal suka tafi akan cewar mutum zai ɗaga hannunsa a waɗannan wurare guda hudu a cikin sallah yayin da zai tabbara harama da yayin da zai tabbara ya ruku'u da bayan ya dago daga ruku'u da in ya dago daga raka'a ta biyu zai raka'a ta saboda tabbatar sun tabbata a cikin sahihiyar sunnar manzon Allah sallallahu wa sallam akwai digire na ɗaya da aka yi sabani akai tsakanin waɗannan malamai wannan shi shine idan ya dago daga sujada in ya dago daga sujada abin misal ash'ari ya kore sayyidina al ya kore wannan abdullahi dan umar ya kore ta annabi sallallahu alaihi wasallam baya yi to amma a hadithin wa'il ibn hujr hadithin abdullahi dan abbas suka rawaito cewa annabi sallallahu alaihi wasallam sun ga annabi sallallahu alaihi wasallam in ya dago kansa daga sujudar farko yana yin yana daga hannunsa daidai zuwa kafadarsa sannan ya sake yin sujada wannan hadisi kuma sun inganta wani hadisai sun inganta duk da yake ba a cikin sahihai suke ba a cikin sunan abi dawud da cikin sunan nasa'i da hadisin ibn hadisin ibn abbas ne da cikin ibn majah da abu dawud dan haka ne daga cikin malamai wani daga cikin su akwai fuqaha ul hadith malaman hadith suka fi akan cewar a nan wajen ma mutum zai iya daga hannunsa to aka ce cewa waɗannan sahabbai da su ne suka fi sanin annabi suka fi sanin sallar annabi sallallahu alaihi wasallam sun ce baya yi sayyidina ali abdullahi dan umar أبوه ليدين السائدي أبو موسى الأشعري ولا آه، آه، دفق دا عبد الله بن عمر دا علي بن أبي طالب دا أبو موسى الأشعري دفق هؤلاء الصحابة صحابي دا بكل صحابي فقيهين كما كل من صلى الله عليه وسلم مدنيين من المدينة شي كوائل ابن سجد بيريك دا دوما يجي يجي سكين يسير تارد كنسلينك شكرا آمن آه، يسير yazo ya ga wannan sallar da ya ta annabi sallallahu alaihi wasallam ba ne ya zaman to cewa ya yi kiyaye kamar da sauran sahabbai suka kiyaye ba sai ya za a yi sun kore shi kuma wannan ya tabbatar to amma akwai ka'ida wajen malamai malaman hadisi suka wanda suke fada suke rike da wannan masala da cikin hadda ibn hazm suka ce to ai ka'ida shine al-musbit muqaddamun ala an-nafi mai tabbatar da abu shi ake gabatarwa akan wanda ya kore yanzu na nafi maulan abdullahi dan umar a wata riwayarsa ai ya tabbatar da yin uku ne sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake daga hannu da kabbar da takbiratul ihram da ruku'u da raf'u min ruku amma salim sai tabbatar cewa idan salim dan abdullahi dan umar wanda yake sa'an sa ne sai tabbatar cewa annabi sallallahu alaihi wasallam in daga raka'a ta biyu zuwa raka'a ta uku na yana daga hannu mun yaga da salim ko ba mu yaga da salim ba to wannan ya nuna cewar muna tuhumar nafi akan rashin sani ne saboda sani ya zo da abin da shi na fi bai kiyaye ba da haka idan ka'ida ce wanda yake tabbatar da abu shi yake kaddamarwa akan wanda yake korewa domin ka kore abu ka kore abin da baka sani bane wanda ko yake tabbatar ya tabbatar da abin da ya sani saboda haka ne ne yafi ƙarin ilimi wanda ya tabbatar shi yasa suke cewa ma'al musbit ziyadatul ilm mai tabbatarwa yana da tsarin ilimi akan mai korewa don haka ne waɗansu malamai suka tafi akan cewar mutum zai ɗaga hannunsa a wurare har guda biyar yayin da zai yi yayin da ya kabbara harama da in zai yi ruku'i don zai ɗago daga ruku'i don zai da in ya ɗago daga sujada da kuma in ya ɗago daga sujada ta biyu daga raka'a ta biyu zuwa raka'a ta uku wannan duk da yake wannan ya daga cikin sunna saboda haka ya tabbata da riwayoyi don haka wuraren nan wajen yanda yake ce yanda shi malam mai uziya yake cewa inda takbiratul ihram faqat wannan riwayar ibn al-qasim ce daga imam malik amma sauran almajiran imam malik daga cikin su akwai abdullahi ibn wahab da ashab sun yi daga imam malik cewa mutum zai daga hannunsa lokacin da zai yi ruku'u lokacin da zai dago daga ruku'u kamar yadda ya rawaito a cikin littafin sa al-muwatta saboda haka a cikin masabar imam malik ma riwaya biyu ce da haka a riko da wannan shine aula kamar yanda ya saboda da sahihiyar saboda ya da sahihiyar sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam to wuri na uku digire na uku shine ina zai kai hannayen in ya daga su yau ya ce yuhazi bihima man kidaihi ya sanya su su zaman to daura da wato kafadarsa ma'ana ya sanya su daidai kafadarsa ina ne zai sanya su daidai kafaɗa su suka ce a abinda abinda suke nufi da kafaɗa ta ka arrahatan sai tafin hannu ya zama sai daidai kafaɗa wannan haka yazo a hadisin Abdullahi dan Umar da hadisin Sayyidina Ali ibn Abi Talib da kuma hadisin Abu Hurairah radiyallahu anhu jami cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam in ya daga hannunsa yana daga hannunsa daura da kafaɗarsa yana ɗaga hannayensa sai sun zo daidai da kafaɗarsa a waɗansu sauran hadisai sai hadisin abdullahi ɗan umar yake zai ɗaga hannunsa daura da kafaɗarsa hadisin wa'il ibn hujr da hadisin ah, Malik ibn Mujahid suka ce Annabi sallallahu sai da Annabi sallallahu in ya daga hannunsa sai shi zo daidai da kunnuwansa furu'a udunaihi daidai da kunnuwansa to anan sai malamai suke sabani ya mutum ya kamata ya daga hannunsa wadan in ta fuskar rijayarwa ne wadan suka rijayar da hadisin Abdullahi dan Umar da na Abu Hurairah da na Sayyidina Ali saboda yawan su da kuma kan cewa wa'annan sahabbai da suka daɗe tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wasu babu bukatar rinjayarwa kowanne kowanne ake bisne amma dai abin da ya fi yawa shi ne ɗaga hannu zuwa daidai daura da kakada waɗansu malakamai da yake a masabar hanafiya sun haɗa tsakani suka ce kamata yi mutum ya sanya ƙasar tafin ta daidai da kakaɗarsa sannan kuma a gefen gefen ya ita suna suna daidai da kunnuwansa ga ya haɗa kenan gaba ki ɗaya kamar wato to amma in mutum ya haka bai yi wannan da bai yi ba la hada wala ba kamata ya faɗa jin da wannan sifar ba ta zo a cikin riwaya ba sifar da ta zo a cikin riwaya shine ko dai dai da ka faɗa ko kuma ka ɗaga zuwa kunni da haka kowanne mutum yayi dukkanin su sun zo a cikin tabbatacciyar sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan qa'imatayn bijire na hudu kenan ya sifar hannun zai kasance yace qa'imatayn suna tsaye suna tsaye ولا وما عبد الله التحديث أبو هريرة فأمر صلى الله عليه وسلم اي قد صلى كان يرفع يديه مدا ينا تجهلنا ينفع أميكي أميكي قلنا اكثر السير وإن سيدة في صحابي آه، تابعي في سيدة أبو هريرة أي واتو غير لا قابضهما ولا باسطهما ولا مفرجهما بايا ما في حنين جبالكي باكما يا بذي إيه كما دي إنجولا وفي ذي سكيتي بك الآدة أتي kuma da cewar a tsayin nan saɓani yanda waɗansu malamai suke cewar a shi daga cikin waɗansu malaman masabar imam malik cewa idan zai buɗe sallah ɗin zai sanya hannuwansa ta ƙasa wato ya ɗaga su a haka ya zama to bayan yana kallon sama cikin kuma yana kallon ƙasa kamar da aka rito daga suflin waɗansu kuma kamar da aka rito da tsabiya zai ke cewa ya ɗaga su a haka wato cikin yana kallon sama bayan yana kallon ƙasa idan haka nan sai a akan cewa ba da wannan sifar ba la wa wala hada sai dai sanya su qa'imatayn suna tsaye domin wannan shine yazo a cikin riwayar hadith to sai kuma ma'anar menene menene ma'anar daga hannu din babu nafsi da yazo a cikin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam amma malamai sun yi kokarin su bada da yasa aka ce a daga hannu suka ce domin wannan sifa ce ta tawali sifa ce ta kaskantar da kai sifa ce ta kaskantar da kai da bukatuwa ya zuwa ga Allah idan mutum ya ɗaga hannayensa haka ma'ana ta biyu kuma suka ce sifa ce ta sallama ma Allah kamar mutum ya miƙa wuyansa kamar yadda za ka ga dai an kama mutum a wajen yaƙi zuciya ah, haka yayi faranda ya ji eh ya ji kowa ya ji ba ta yanke yasa ba eh, wato wato ya ce kamar wato ya bi umarnin Allah tabaraka wa ta'ala da yake masa ya bauta masa da yin wannan ibada ta sallah sannan ta uku wa tadwinul qira'ati fi subhi wa dhuhr lakin fi subhi atwal ta qira'at sallah tsawaita qira'at sallah fi subhi a sallah asba wa dhuhr da sallar azhar lakin fi subhi atwal sai dai a cikin sallar asba ta fi tsawo wannan ya zo a hadisan sahabbai na annabi sallallahu alaihi wasallam hadisai masu yawa da farko ne gane da sallar asuba abu barzata al-aslami ya riya hadisi tana cikin bukhari cewa wa kana yaqra'u bi 60 ila 100 aya ya cikin sallar asuba ta annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta ayoyi 60 zuwa aya 100 a cikin sallar asuba aya 60 zuwa aya 100 sai masu malamai suke saɓani akwai wata raka a ke karanta haka ko kuma aka haɗa majmu'in sallar shi ne ke karanta 60 zuwa 100 to idan muka bibi yanda hadisan yanda aka rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin sallah ko yanda aka rawaito ya karanta a sallah asba kusan ma'anar cewar baki ɗaya ne a cikin raka'o'in guda biyu kusan shi ne zai ka tabbata domin an rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta yana yin sallah asba da suratul qaf yana yin sallah asba da suratul idza waqa'atil waqi'a kuma kamar yadda ya tabbata cewa ranar juma'a sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana karanta sallah suratul sajda a raka'a farko da suratul insan a raka'a ta biyu yana da yama akan yin haka suratul sajda aya 30 ce suratul insan ita ma a abin nan a ban san ayoyin suratul insan ba ita ma dai ba ta kai haka ba da kaɗan kuma an rufe annabi sallallahu alaihi wa sallam ya yi sallah da suratul yasin ya yi sallah da suratul anbiya ya raba ta biyu ya yi sallah da suratul rum ya raba ta biyu wanda duk waɗannan surori in ka haɗa su za ka gado kusan dai ƙira kusan dai majmu'in ƙira'a za su zama daga 60 zuwa aya ɗari wannan shi ne galibin sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Abu Huraira wata ran yayi sallah a bayan wani limami a Madina yace wannan ya tunatar da ni sallar Annabi sallallahu alaihi wasallam في سليمان ابن يسار ايضا ده فقهاء المدينة السبعة من يرى ما لم المدينة جدا بكو إنا في تشيك سوى جوا جوا يكي صلى يكي في فرد في في بيبدا كرا في بيبدا كرا في ذا أسلر أسباب صلى أظهر ينا ينسي دا أسلر أسباب ينا يدا إيوال المفصل أسلر مضربة دا قصار المفصل أسلر إشاء دا أوساط المفصل abinda ake nufi da wani mufassal al-mufassal shine juz'in al na karshe wanda ya fara daga suratu qaf zuwa karshen al-qur'ani domin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam suna kasa al-qur'ani kashi bakwai wajen tilawarsa suna kasa shi kashi bakwai kashi na farko sai sanya surori uku na farko baƙara ali imran da an-nisa sannan surori biyar da suke bin su al الأنعام الأعراف الأنفال التوبة إذن بيوتنا إذن أكو سورة بكر بسكة بيوتي daga surat Yunus zuwa suratul Nahl sannan izifi na hudu surori tara da suke bin su daga suratul Isra zuwa suratul Furqan sannan izifi da biyar shine surori goma daga tara sun sha daya daga daga Shu'ara zuwa suratul Yasin sannan izifi da yake bin izifi na shida surori goma sha uku daga suratu safat zuwa suratul hujurat sannan daga qaf zuwa karshe shine juz'i na karshe na bakwai suratul mulk shine juz'in mufassal domin yadda mafi yawan sahabbai haka suke sauka haka suke sauka alqur'ani cikin kana bakwai kowane rana da wurdinta wurdin rana farko daga bakara zuwa annisa wurdin rana ta biyu daga ma'ida zuwa at-tauba gurbin rana na uku haka nan har rana ta bakwai sai shi daga qaf zuwa ƙarshen qur'ani to wannan juz'in daga qaf zuwa ƙarshen qur'ani shi ake cewa al-mufassal to qiyamul mufassal su ne masu tsayo na mufassal wanda yake karantawa a sallar asuba su ne daga qaf zuwa abasa wa tawalla daga qaf zuwa abasa wa tawalla su ne qiyamul mufassal daga abasa wa tawalla zuwa wadduha والليل إذا سجى في أوساط المفصل مقطع قصة na mufassal daga alam nasra zuwa kuma suratul nas shine qisarun mufassal kananan surorin mufassal to sai wato wannan kaga an dangana ma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa sallar asuba yana yin da waɗannan mafi tsayan daga qaf zuwa abasa sallar isha kuma yana yi daga wato daga idan shamsu kuwirat zuwa wadduha sallar magariba kuma da ƙanana daga alam nasra zuwa imma zuwa qul a'udhu bi rabbin nas wannan shine galibi na halin sallar annabi sallallahu alaihi wasallam amma wannan bai hana ya zama zamanto wani abu ya sanya ya saba wannan ka'idar ba domin an rawaito annabi sallallahu alaihi wasallam wata ya yi sallar asuba da idza zulzilatil ardu zilzalaha ya karanta ta a raka'a ta farko ya sake nuna ta a raka'a ta biyu wata ya bude sallah zai yi sallah sai ji kukan yaro sai karanta da sura mafi karancin surori daga cikin suwarin mufassal rawun bai bayyana wata sura ba ce amma sai sukan ta da cewa mafi karancin mafi kasan mafi gajartar sura daga cikin surorin al-mufassal sai aka tambaye shi sai ce ai ya ji kukan wannan yaron ne saboda haka sai ya gajarta sallarsa domin ya sanya ta hankalinta ya koma kan yaronta sauran ana sallah hankalinta baya tare da sallah yana daga cikin salawatu sa sallallahu alaihi wasallam wata ran halin tafiya yayi sallah asuba da qul a'udhu bi rabbil falaq a raka'a ta farko da qul a'udhu bi rabbin nas a raka'a ta biyu saboda halin tafiya ba har ne zaka ce zaka kana mutane limanci a cikin halin tafiya ku buɗe min suratul baqara bayan kowa Allah Allah ake yi a samu a dinnan an dan yi zango wataƙila ma bikin aka samu ruwan alwala din ana ta yin hon ana ta yin hon da aka kai kuma ka je ka buɗe sallah da kudda ka buɗe kira da sai an ce sallah asbar qiyam mufassal ake yi ya ce ake a'a wannan fiqhin nasa da da sauran ka hawo annabi sallallahu alaihi wasallam yana duba yana yana duba halin da ake ciki halin da ake ciki zaka sanya a fitar daga cikin ka'ida ka'ida shine a tsare ta karatu a sallar asuba shi ma kuma tsare ta karatu a dukkan eh, tsare ta karatu matsawar da kai ya zuwa ga haddin da ba za ka kai ya zuwa ga tsanantawa mutane ba domin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da ka'ida cewa idan mutum ya yi sallah da mutane kan yuhaffif wato ya sauƙaƙa musu yace fa inna fihim ad-da'if yastaqim wa bil haja domin a cikin su akwai mai rauni akwai mara lafiya akwai mai bukata saboda haka amma yace idan mutum ya sallah shi zai kadai fa yutawil ma sha ya tsawaita wanda yake shi ta ga aka rufe annabi sallallahu alaihi wasallam wata sallah asbar ma yayi ta da ida shamsu kuwira kaga ba ta cikin qiyamul mufassal an rufe yayi sallah asba da ida shamsu kuwira to yace wa dhuhr da sallah azhar suna ma sunna ne a tsawaita annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsawaita sallah azhar dan kamar da Abu Sa'id al-Khudri ya rawaito cewa annabi sallallahu alaihi ya yakan fara sallah zahar sannan mutum ya tafi baqi'a ya je ya tsibina ya biya bukatarsa sannan ya alwala sannan ya je ya same shi a cikin raka'a farko kun gani tsakanin masallacin annabi sallallahu alaihi da baqi'a kun gani ne tafiyar take ko anan ka san za ka tafiyar alal aqalla ko a yanzu da aka yi daɗe na siminti da hanya mai tsakiya babu gidaje ba kwana ba ka zazzabo za ka yi minti biyar kafin ka je ba tsaya amma har ka je ka tsuguna ka yi bayani ko bayan gida sannan ka alwala sannan ka zo ka same shi a rasa a tafarki abu sa'id bin al-khudr yace muna ganin annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin haka ne domin ya ba da dama a rasa a farko domin ya ba da dama a rasa a farko wanda a cikin wannan hadisi din akwai rabbi ga malaman da suke cewa idan liman ya ruku'u ya ji mutane sun taho za su ji masallaci ya saurara musu ya yi shirka akwai ɗansu malamai da suka ce haka ya yi saboda ya yi aiki da dan Allah ba ya yi aiki don mutane su je su samu sallah ya yi shirka wannan sun tsananta ko ba tsananta ba bayan da su akwai asali a cikin suna annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce muna mun fahimci cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsawaita raka'a farko domin mu je mu riske shi a cikin sallah saboda fa'idar da ke cikin rikan wato raka a farko a cikin sallah da kun wani nuna mana cewa kenan sunnar sallah a zahar a tsawon ta karatu amma wannan shi ma ita ma ana so a yi ta da qiyamin mufassal din to amma saboda sallah ce da Annabi sallallahu alaihi wasallam baya bayyana karatu yakan je jiyar da su aya ɗaya ko biyu wataran a cikin sallar tasa suna sanin yana karatu ta hanyar motsawan a gominsa suna ganin gominsa na motsi sun san cewa yana karatu wato ba gom ake yi ba ana karatu amma karatun da mutum sai dai ya jiyar da kansa kada ya kada jiyar da wani kuma yakan jiyar da su aya ɗaya don su san abin da yake karantawa sai ya zo ya zo a hadisin Anas ibn Malik annabi sallallahu alaihi wasallam yayi sallah a zahar da su ya jiyar da su a raka'a farko yana karanta sabbi bismi rabbikal a'la a raka'a ta biyu yana karanta hal ataka hadithul ghashiya a wani a wata riwayar ya je da su a raka'a farko yana yana karanta wasu sama'i da su buruk a raka'a ta biyu yana karanta wasu sama'i da a wasu a wata riwayar ya zo suka ji yana karanta ibn sama'i shaffaf a cikin sallah azhar kaga dole ne sa daga cikin awsatul mufassal saboda haka duk da wannan hadisin da aka ce yana karanta an lura cewa a sallah azhar yana karanta a qiyamul mufassal wannan shi ma akan fita daga cikin wannan ka'ida duk da yake asali wato a karatu da surori masu tsawo na mufassal za a iya karanta da ko da tsakiya ne wani lokaci ma mutum ya karanta daga jijjere idan ya zama to halin ya hukunta haka saboda haka wannan dai ah, mustahabbin ya tabbata da wannan sunna ah, wannan aikin da ya ambata da ambata ta fi sidqi wal dhuhr ya tabbata da waɗannan abu da waɗannan riwayoyi da muka ambata na sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam lakin lakin sidqi aqwal a sallar asuba karatun ya tsawo haka yake da ah, kuma wannan fi'ilin da annabi sallallahu alaihi wasallam haka sabai kuma suka dauka wata ran sayyidina Abu Bakar yayi musu sallah asuba da baqara da suka idan da sallah sai ga rana ta kusan fitowa aka ce ya ne ya khalifatu rasulullah sallah rana ta kusan fitowa ce ya ta fito ba za ta samu mu da kalallu ba zai ibada ne na Umar wata ran musu sallar asuba da surati Yusuf a raka'a farko da surati Kahf a raka'a ta biyu Eh. saboda ka kaga wanda nuna cewa kenan ya ta hatta ta ar shi su ma suna yi ko dai wannan duk da fita daga da fita da shi da ka'idar taqsif ba wata kila suna cikin hali da al'umma tana buƙatar wannan musamman lokacin na Abu Bakar lokacin yakin ridda da barazana ta ko ina ake ma addinin musulunci ana ganin annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu za a zo a gama da musulmi saboda haka abin da zai tsima mutane a samu ƙarin yaƙi ƙarin ne da imani in shi ake buƙata saboda haka akwai hikima wajen tsawaita sallah a waɗannan lokacin haka da nake rubuta sayyidina Umar yawan yawan yaƙoƙi da ake yi ana buƙatar wato a ƙarfafa imanin sahabbai saboda fita jihadi saboda haka tsawaita karatu da zaman yana da ma'ana wannan bai saba ka'idar da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar ba ta tahqiqi ta sauƙaƙawa da aka ce limamai su rinƙa idan aka shiga cikin wani yanayi wanda yanayi yana hukunta haka to sai a fita daga cikin wannan duk da yake ka'ida da ake bi ta shi ne tsawai ne wato sauƙaƙawa ita ce ka'ida ta dindindin yake wa tafsiruha fil asr wal maghrib da jajarta karatu a sallar la'asar da magriba amma dangane da sallar la'asar hadisin abu qatada ya zo annabi sallallahu alaihi wasallam sun auna karatunsa a cikin sallar azhar yana karatu da aya 30 sallar la'asar ala muslimin dalik rabin wannan aya goma sha biyar saboda ta ga biyan karatu ne kenan sallar magriba kuma yana hadisin na abu huraira cewa yana karanta qisarul mufassal kananan surorin mufassal a cikin sallar magriba aure ya yi sallar magariba da wakili ya zai ce amma kuma wannan yana karanta kuma an yi cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana sallar magariba sannan sahabbai su fita daga masallaci wa inna ahadu wa inna ahadana la yubsiru mawaqi'a mithlihi dan ne yana ganin inda kibiyar ta take faduwa me ma'anar wannan an san ni sai kibiya ko wato in sun harbi da kibiya za ka ga inda ta fadi me ma'anar wannan akwai sauran haske in akwai sauran haske ya nuna cewa nan ba a daɗe ba a cikin sallar magariba har an shiga sallar bayan faɗuwar rana har an yi sallar har an fito da sauran haske shi ne ma'anar wannan wanda kuma da zai yi ba sai dai idan an gajarta karatu to kasancewar an faɗi cewa haka yake yi kana ya kasance yana yin haka ya nuna kan cewa wannan shi ne halinsa madawwami amma wannan bai kore متي وثري رنج قوي كوابا يتا زيد ابن ثابت ايه دقت كين فقهاء الصحابة وثرن دي جواني ممر دقت كين امام المدينة دك سنة بجي يتهم جربا سي ايتا جزيريا سي سي ليتا كتل كراتي بجي جزيري سيرا باو واجم الله الله صلى الله عليه وسلم يما يتلا بقيلة بقيلة يولي دماء صلى لي دكي كفي صهم في صحيح يا جيش يا يتلا بسيرة الأعراب يرمى تكشي جيو annabi sallallahu alaihi wasallam ya suratul araf in biyu da rabi a sallan magariba ya yi ta ya raba ta kashi biyu a da biyu da shida ko a sallan magariba kuma an yi ta yayi sallar magariba da watsuwar eh, wa kitabin mustur a makka har lokacin hakim ibn tizam da musulunta ba ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam yana karanta an fi hulu min ghairi shay'in an hulu khaliqun sai ta ji ta ta kamar ta bari a lokacin nan a lokacin nan imani ya shiga cikin zuciyarsa har ya kai ga musulunci musuluncinsa to kaga wa tur ita wata sabu da ido ya yi ta a sallar magariba kuma karshen sallar da annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da musulmi kafin ya fada ya fada ya kwanta rashin lafiyarsa ta ajali kamar yadda ummu harita ta rawaito ita ce da suratul mursalat ita ita ce surar ƙarshe da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta a sallar magariba wal mursalat ita ma ta gabata cikin qisarul mufassal to wannan ya nuna kan cewa karanta gajejjere sirori shi ne ka'ida amma wannan baya korewar wani lokaci a daga cikin wannan ka'idar saboda wata hikima ko kuma saboda samun da albarkar tsawaita karatu a cikin sallah wanda yake yana da ma'ana umuman yake wata wasuƙuha fil isha da tsakaita karatu a cikin sallar isha shine wato awsatul mufassal daga ila shamsu turab zuwa wadduha wa layl idha saja haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake ma mu'az yayin da mutanen uba suka yi karar mu'az ibn jabal cewa yana sallah da annabi sallallahu alaihi wasallam sannan ya zo ya same ya sallah tare da su duk manoma ne sun je sun yi nuna kowa kowa Allah Allah yake tafi gida ya je ya huta shi kuma mu'az da jaje sai ya bude musu bakara rayu ne mu'az mahaddacin alqur'ani yana malami kuma in ya zo sai ya tsawaita musu karatu ya fara ya tsawaita karatu ya bude bakara sai wani daga wani ya bar raƙuminsa da ruwa yana ban ruwa da ta yi tsoron cewa gole ta ta ɗaki ya shiga cikin wani hali saboda ta sai ya sallama ya koma gefe ya je ya salla abinsa ya ƙyale shi da sallarsa sai aka ce shi munafiki ne aka ce wallahi shi munafiki ne sai wallahi shi ba munafiki ne kuma sai ya ga mai zan Allah sallallahu alaihi wasallam yaje ya gaya mai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kira Mu'ad yace mata ya Mu'ad ta fuka zaman to mai fitinar mutane ne wato mai tsoron mutane daga addini yace sai karatu da wa shamsu wa duhaha wal layli idha wa dasha wa duha wal layli idha saja da sabbih isma rabbika al a'la yake sai karatu da wadannan idan za ka sallah sai ka dai ka tsawaita a wata riwaya ce inna minkum lamunaffirun daga cikin akwai masu tsoron mutane daga Allah ya gaya masa haka to kaga wannan sai ba da ka'ida cewa in za ka yi sallah a cikin jama'a a musamman kuma sallah irin ta sallar isha suka karanta irin waɗannan surori wanda su ne awsatul wato awsatul mufassal da tsaki na al-mufassal وتقصير al ula da الأولى دجبر ta biyu akan raka'a ta farko shi ma wannan ya zo a sifar sallar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda zo a hadisin Abu Qatada yana tsawaita raka'a farko akan raka'a kada ka karanta hal kada ka karanta wal fajr a raka'a ta farko a raka'a ta biyu ka karanta sabbi sai dai idan kai haka ba babu ne amma al-kamar yadda ya zo a hadisin Abdullah ibn Mas'ud ya zo a cikin hadisin Abdullah ibn Mas'ud ba zan iya rike turorin ba na wato akasa tartibin mushaf wajen karatu amma al'asul shine ka bi tartibin mushaf surar farko domin tartibin mushaf din nan yadda tartibin surorin nan yazo baqara sannan ali imran sannan an-nisa sannan ali imran sannan an-nisa sannan al-maida haka tartibin al-qur'ani yazo wajen sauka wajen yadda sahabbai suka rubuta wajen yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya dauka akai kuma ijma'in al'umma ne a haka to dinsa shine asali amma saba masa din babu ne kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam kaga wata kamar yadda hadisin hudaifa yayin sallar dare ya karanta bakara sannan sai karanta nisa sannan sai karanta ali imran saboda ka saba wa tartibin babu laifi amma al'aula ka bi tartibin alqur'ani kamar yadda yake a cikin mushaf وتقصير وتقصير الجلوس الاول عن الثاني دجرت زمن فرقه بك زمان بيو زمان بيو زمن تهيا تقوي تاشي زمان فرقه تجرتا شي دليل حديث عبد الله بن مسعود yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya zauna a tahiyar farko ka annahu ala rabb kamar yana zaune a kan wato a tsakuwa ce wato tsakuwa mai zafi yadda yake saurin nutsewa baya daɗewa a wannan zaman wanda ya nuna kan cewa akwai bambanci tsakanin zama na biyu da zama na ƙarshe shi yasa ne ma sifar zaman sifar yadda ake zaman ya zamanto daban kamar yadda zai zo a wajen wannan sunna kan sifar zama da ake yi zama na tahiyar farko ana zama ne akan kafa ta hagu amma zama na tahiyar ƙarshe ana zama ne akan wato shinya ana yin tawarro kamar yadda fitar zaman zai zo a bayyane wanda fa'idar yin haka yin haka shine saboda ana son zama na tahiyar ƙarshe a tsawon shi ta yaya ake tsawon shi da yin salatin annabi sallallahu alaihi wasallam bayan tahiya da kuma yin addu'a shi ko zama na farko tahiyya kawai ake yi ba a salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ba a yin addu'a Allahumma sai dai in kai sallah a bayan liman wanda ya tsawaita mai yakan zauna kai shiru to zaka yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam zaka yi addu'a kana jiran hal liman ya miƙe mai yakan ka zauna baka ce komai ba wa qawlu rabbana wa lakal hamd lil ma'mum inda qawli al-imam sami Allahu liman hamida yana daga cikin mustahabban sallah mutum ya ce rabbana wa lakal hamd rabbana ma'ana shine ya ubangiji walakal hamd kuma kuma yabo tabbata a gareka ka rabbana dinnan ana idmar wato ana kulle wata jumla da ba a ambatanta ma'anar rabbana walakal hamd shine rabbana tajib walakal hamd ya ubangijin mu ka amsa tunda an ce sami Allahu liman hamida Allah yana jin wanda ya yabu a gare shi to sai ka ce rabbana ya ubangijin mu ajib ko kuma istajib ka amsa wannan wannan yaban da muke maka walakal ham kuma yabo ya tabbata a gare ka da ka amsa din shine ma'anar rabbana walakal hamd mun ma'mumi ga mai sallah bayan liman inda qaulil imami sami Allahu liman hamida yayin da liman yake sami Allahu liman hamida Allah yana jin wanda ya yabo a gare shi walil fadli da kuma ga mai yin sallah shi shi kadai ba'a dama yaquluha bayan ya faɗi bayan liman ya ce sami Allahu liman hamida bayan shi alfaz ya ce sami Allahu liman hamida masu sallah kashi uku ne ko akwai alfaz mai sallah shi kadai akwai al-imam liman akwai al-ma'mum mai sallah bayan liman to alfaz wanda ke sallah shi kadai zai ce sani Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamd domin shine asali annabi sallallahu alaihi sallam ya haka aka shi shine asali yadda aka rawaito yanda yake yin sallar na biyu kuma al-ma'mum al-imam kai al-imam liman annabi sallallahu alaihi sallam ya ce idan qala al-imam sami Allahu liman hamida fa qulu rabbana wa lakal hamd in yace sami Allahu liman hamida ku ce rabbana wa lakal hamd sai ya tabbata liman yana cewa sami Allahu liman hamida to al-ma'mum to zai ce rabbana wa lakal hamdu liman ko ba zai faɗa ba a nan wajen kaga ya ce liman shi ba zai ce rabbana wa lakal hamdu ba to amma kamar yadda ya yazo a hadisin sahabbai daga ciki akwai hadisin Abdullahi dan akwai hadisin Abu Sa'id al-Khudri cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance in ya dago kansa daga ruku'u yana cewa sami Allahu liman hamida sai ya ce rabbana wa lakal hamdu ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما فيك من شيء بعد أهل الثناء والمجد هل جاء الشمس كمان جاء في صحيح مسلم saboda haka liman ma shi ma zai ce rabbana wa lakal hamd kamar mamu zai faɗa al-ma'mum kuwa shi rabbana wa lakal hamd kawai zai ce ba zai ce sami Allahu liman hamida ba sabanin mazhabar shafi'iyya kamar yanda ya gabata mun ambaci wannan lokacin da muke sallah cewa mamu rabbana wa lakal kawai zai sannan lafazin rabbana wa lakal hamd ya zo da sigogi guda hudu a cikin riwaya dukkanin sun tabbata a cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam ko ka ce haka rabbana wa lakal hamd ko ka ce rabbana lakal hamd babu wawdin ko ka ce allahumma rabbana wa lakal hamd ko ka ce allahumma rabbana lakal hamd dukkanin sun zo a cikin riwaya dukkanin sun zo a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam tabi'an wanda yafi shine yanda yanda yafi alfaf shine yanda yafi ladaka kace Allahumma rabbana wa lakal hamd Allahumma ya Allah rabbana ya ubangijinmu ka amsa mana wa lakal hamd kuma ya tabbata a gare ka amma in kace rabbana lakal hamd ya ubangijinmu yabo ya tabbata a gare ka kaga akwai tawayar ma'ana in baka sanya wannan wayi din ba shi yasa ne mafi kyau shine mutum ya faɗi lafazin da yake ya zo da ƙarin ma'ana duk da yake dukkan su zo a cikin sunnar annabi sallallahu wa sallamuhu alaihi daga cikin mustahabbai sallah yace wa ta'minu sirran da kuma yin ta'min at-ta'min shine cewar amin sirran a asirce wa huwa qawlu amin shine mutum yace amin wato ma'anar amin ismu fi'l ne da ce shine istajib wato ka amsa نعم نعم تو والتسبيح في الركوع والسجود ده يم تسبيح اشكال ركوع ده سجدة يم تسبيح اشكال ركوع ده سجدة شما مستحب يلي اشكال ركوع اي سجدة اي تسبيح لانه النبي صلى الله عليه وسلم كان يجد احديث ابن عباس بيكرا انت اير فسبح باسم ربك العظيم في آه، تسبيح ده سيما ابنجد كنو جرمه sai bi ij'aluha fi ruku'ikum ku sanya wannan a cikin ruku'inku da kuma ya karanta sabbih isma rabbikal a'la sai ku ij'aluha fi sujudikum ku sanya ta a cikin sujudarku yasa aka rawaito kamar da ga hadisin Abdullahi dan Mas'ud yayi in yayi ruku'u sai ya ce subhana rabbiyal azim sau uku in yayi sujada ya ce subhana rabbiyal a'la sau uku ah, kayyade tasbihi innan da guda uku ya zo a fi'ilin annabi sallallahu alaihi wasallam tare da cewar an ruwaito kamar a cikin sallar nafila yana yin da yawa gargadon yanda yake tsayuwa ya tsawaita ruku'u din yana yin tasbihi a ciki ya tsawaita sujada yana yin tasbihi a ciki gargadon yanda ya dade a ciki saboda haka haka zalika a sallar kusur an ruwaito yana tsawaita ruku'u da sujada kamar gargadon yanda ya tsawaita tsayuwa wajen karatu saboda ka al'asul a cikin yin tasbihi inda shine mutum ya guda uku duk da wasu malamai sun so da liman ya rinka yin guda biyar domin ba mamu da suke sallah a bayan sa su sami damar yin guda uku din tunda in yake zai guda uku wata kila mamu sai guda ɗaya kawai zai inda yake ba zai inda ba zai irin wanda suke kyale liman ya ta sallasa su ma suna yin tasu ba sai za ka ga liman ya miƙe yana karatu wata kila ma har ya karanta kusan rabin safiya sannan su kuma za su miƙe a lokacin da ba su gaba wannan kuskure sai da al'asul dai yin tasbihi din nan sunna ce sigogi da dama sun zo na tasbihi kowanne mutum yayi yayi sigogi da dama sun zo ya zo daga cikin sunna annabi sallallahu alaihi wasallam yana a ruku yana subhana rabbiyal azim ya zo yana yin subhana rabbiyal an yi cewa yana yakan ce subhana rabbiyal azim wa bihamdi an ruwaito duk da waɗansu malamai da su waɗansu malamai sun raunana wannan riyayar amma riyayar ta inganta da wannan ƙarin wa bihamdi ya zo yana yin an rawaito yana yin subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli to yadda zai hadisin aisha musamman a karshen rayuwar sa sallallahu alaihi wa sallam alaihi a karshen rayuwar annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana yawan yin wannan a cikin ruku'unsa da sujudarsa subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli wato tsarki ya tabbata a gare ka ya Allah ya ubangijinmu tare da wudu a gare ka allahumma ighfirli ya Allah ka gafarta mu kamar yadda Allah yake masa fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir yana aiki da wannan ayar kai yabo kai ga wato kai tasbihi da godiya ga ubangijinka ka nemi gafararsa to shine yake yin wannan haka dalika ya zo a cikin sujada a cikin ruku yana yin subhana dhil jabaruti wal malakuti wal kibriyai wal azama ya zo yana kamar yadda zo a hadisin sallar dare kuma hadisin sayyidina ali yana allahumma laka raka'atu wa laka aslamtu wa bika amantu khasha'a sam'i wa basari wa mukhi wa asadi kuma ya zo ta yana yin kuddusun kuddusun rabbul mala'ikati war ruh malamai sun yi sabani za ka iya haɗawa duk da ba su ka shaku su kai wannan kai wannan a cikin ruku'u guda daya imamu nawawi yace za ka iya yi waɗansu malamai suka yi masa rabbi sha ba za ka iya yi ba kamar yadda ba za ka iya haɗa tahiyoyin nan ka yi su gabaki ɗaya ba sigogin tahiya gabaki ɗaya ka ce za ka haɗa su ka yi su kai tahiyar ibnu mas'ud kai tahiyar sayyidina umar kai tahiyar wane ne to haka ma wajen tasbihi ba za ta yi sai dai ka ɗauki guda ɗaya kawai sai ta maimaitawa amma in mutum ya tsaya ya duba kamar da Shekul Albani yake nuna cewa maganar nawa Nawawi tana da fuska cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana tsawaita ruku'u wani ya nuna kan cewar al'asul sai za ka iya haɗawa domin tsawaita ruku'u da lafazin guda ɗaya akwai mashakka amma ta yi da alfaz daban-daban sai ta yi ta musamman da yake duk abubuwan da suka tabbata na zikiri annabi sallallahu alaihi wasallam yayi a wannan mawdu'i idan mutum ya hada su babu laifi wallahi ta'ala ala wajen sujada kuma shi kuma ya zo da subhana rabbiyal a'la da subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi da kuma subhanaka allahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli da shi ma subhana jil jabarut wal malakut wal kibriya wal azama da subuhul qudus rabbul malaikati war ruh da kuma ta addu'a Allahumma yanzu hadisi sayyidina Ali a cikin sahih Muslim Allahumma laka sajadtu wa bika amantu ولك أسلمت سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره تبارك الله أحسن أحسن الخالقين duk waɗannan sun zo a cikin kafan sunna kuma mai hisnin muslim duk ya kawo waɗannan sigogi da suka zo a cikin riwayoyi na hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kamata mutane su su ga wannan littafin waɗanda ba su haddace sauran addu'o'in da suke tsari su haddace domin duk su tabbata a cikin sunna kuma yin aiki da kowanne akwai salalarsa da annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana to ina ganin za mu tsaya a nan wajen sai kuma karatu na gaba insha Allah sai mu ci gaba da sauran mustahabban sallah za mu tashi at-ta'min wa at sirran a mako mai zuwa babu karatu insha Allah da alhamis da asabar da baki ɗaya da kuma alhamis mai zuwa sai dai asabar insha Allah ta sama za mu kuma karatu insha Allah saboda halin tafiya Allah madaukakin sarki ya mana muwafaqa sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in salatu wassalamu ala sayyidina rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wannan yake wannan kalmar bayan ruku'u faɗin wannan kalmar bayan ruku'u hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi eh wannan ya zo daga cikin a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana sallah da yake sami Allahu liman hamida bai suka ce rabbana wa lakal hamd sai wanda daga cikin su ya ƙara da cewa hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fi da aka idan da sallah sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce waye ya faɗi waɗansu kalmomi a cikin sallah bayan an ɗago daga ruku'u sai wannan sahabin da yana taraddudi ma sai ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi tambaya yake shi ne sai yace ba wani abu ne yasa da tambaye ka ba yake saboda na ga mala'iku 30 da yan kai suna gaggawa wa ne daga cikin su zai riga rubutawa wato saboda alkhairin da take ciki to wannan yana nuna kan cewar fadin wannan kun ga ya tabbata daga sunna taqririyya an faɗa annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar da salalar wannan dan haka faɗanta sunna ne haka dalika mutum zai iya cewa اللهم ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد يا من ما كون كمان يزو حديث ابن عباس كو يقارى باين نو كمان يزو حديث أبو سعيد يقارى بأهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا مغطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد duk wannan ya zo a cikin suna حلاوة. فأما وأن سمع لمن كنت جئي ما يتي الله ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد zai iya faɗan haka amma mutum ya faɗa haka ya saba yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da tasa ta mil as-samawati wa mil al-ard saboda haka al ya istisari akan kowanne daga cikin su yanda ya zo a lahida wannan eh, eh, faɗan su sunna saboda dukkan sun zo a hadisai sahihai na manzon Allah sallallahu wa sannan yace ya za a yi da riwayar da ta zo a cikin sunan abi dawud wajen salatin laili da aka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam ya haɗe sallah kowace raka'a ta biyu yana salati to wannan ba zai zama mutum ya yi salati ga annabi a raka'a ta biyu ba sai sai ya sallan gare shi a kowace raka'a yana yin yana yana yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam saboda yana yin sallama in mutum kana yin raka'a in kana yin sallar nafila raka'a biyu kai sallama kamar da take shine sunna wajen yin sallar nafila ta dare da ta rana a kowace raka'a ta biyu ga in kai tahiyya za ka yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kai addu'a sannan kai sallama amma a sallah da take da tahiyya guda biyu tahiyar farko ba a salati ba a salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam duka yanda wannan hadisi na Abdullahi bin Mas'ud ya nuna wannan shine mazhabin jamahirul ulama shine mazhabar imam abu hanifa da imam shafi eh, da imam eh, imam ahmad ibn hanbal da imam eh, abu da imam malik wanda ya saba anan imam shafi'i ne imam shafi'i ne yake zaka salati da annabi sallallahu alaihi wasallam a tahiyar farko da tahiyar karshe shi kuma saboda kasancewar umumin fadin annabi sallallahu alaihi wasallam ya zani salati a gare ka muke salati a gare ka a cikin sallah saboda haka yace duk da wannan salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah za a tahiyya ta karshe a tahiyya ta farko din ma za a yi amma hadisin ibnu mas'ud ya bambance tsakanin biyu wanda yake shine inda malamai shine madogaran malamai wajen kore yin salatin ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a tahiyar farko na'am ma babu dalili akan yin sa shi wannan hadisin da yake nuna wa na cewa a kowace raka'a ta biyu yana yin salati sallar dare ce saboda raka'a ta biyu yana yin sallama bayan ta kuma dama wannan haka yake dukkan sala dukkan zaman dukkan tahiyar da zaka sallama bayan ta za ta sallama a lokacin duka salati da annabi sallallahu alaihi wasallam amma ta hanyar da miƙewa za ta zuwa ga raka'a ta uku kamar ta sallar magariba ko ta sallar azhar da la'asar da sallar isha ba za ta ce salati da annabi sallallahu alaihi wasallam ba wannan yake yana neman tsarin bayani akan sahu na sallah da sallah bayan sahu da sahu daga ina ake fara yi daga dama ko daga hagu sahu na sallah yin sahu a cikin sallah wannan yin sahu a cikin sallah yana daga cikin tsayar da sallah kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam fa inna iqamata as-safi min inna iqamata as-sufufi min iqamati as-salah inna tasbiyata as-sufuf min tamam min iqamati as-salah daidai ta sahu ni tasbiya sahu yana daga cikin tsayar da sallah tsayar da sallah da Allah ya umarni da shi da haka tsayar da sahu a sanya ce a miƙe shi yana daga cikin tsayar da sallah shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam in aka gama iqama baya ta baya ta da sallah sai ya je ya daidaita sahabbai yana jibin su sau sau yana sa hannunsa ya safa kafadar su ya tabbatar cewa kafadar wani ba ta shigo gaba ba wani kuma ta koma baya wanda a zamanin sayyidina Umar da zamanin sayyidina Usman sai da aka dauki mutum aikin sa shine ya bi ya tabbatar cewa sai ya daidaita in ya tabbatar sai ya ya daidaita bayan an yi iqama sai ya je ya ga ma sayyidina Umar ko ya ga ma sayyidina Usman cewa to ya amirul mu'minin an daidaita sau ya daidaita sannan ya kabbara kamar da zo a cikin muwatta haka wannan wannan sunnar sunnar khulafa'ur rashidin wanda nuna muhimmancin tsayar da sau Abdullahi dan Umar ya kasance in zai sallah da mutane in ya tsaya sai ya je ya tabbatar sun tsaya tukuna ya juya ta dama ta hagu sannan ya karanta musu fadin Allah ta'ala wa inna la nahnu safun wa inna la nahnu musabbihun ya karanta musu wannan ayar da sannan ya ga musu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi sau irin sau irin sau mala'iku saboda haka tsayar da sauyi yana daga cikin yana da muhimmanci tsayar da gaske a cikin sallah yin sallah bayan sauyi mutum shi shi kadai yin sallah bayan sahu wannan mas'alar mafi yawan malamai sun ce sallar mutum ta inganta amma ya saba ma Allah amma akwai hadith ɗin wadi fata bin ma'abad wanda Imam Ahmad ya inganta shi cewa wani mutum yayi sallah shi shi kadai bayan sahu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ce masa istaqbil salata ka take sallah kuma yake la salata liman yake fa innahu la salata liman faridin saf domin babu sallah ga wanda ya zamanto shi kadai a bayan sau wannan hadith din zahirinsa har yanzu babu hujjar jumhurin malamai na rashin aiki da wannan hadith duk da yake mafi yawan malamai suna inganta wanda ya sallah shi kadai bayan sau da sun kawo waɗansu sa'a a fassarori amma babu wani jawabi mai ƙarfi da zai kora wannan hadith ne kuma hadith ne wanda yake ya inganta da haka ko ta yaya mutum ya bakin kokarin sa kada ya sallah a bayan sahu shi shi kadai ko da ka zo ka tara an kusa ayi ruku'u ne babu inda za ka kuda cikin sahu na gaba sai kai kadai ka tsaya wani ya zo ku haɗu ku sallah tare